jama'a mun ja da tsawo ya kamata mu dakatar da wannan muhabara daga nan sai dai mu yi abin da ake ce ma khatima wato ruhewa khatima kuma wato kira ne zuwa ga bangarori kamar haka bangare na farko dai wayannan tsinannun masu iri wannan da'awa masu wannan fikira wayanda suka bude wayannan social media suka bude wayannan peji peji domin cin zarafin fulani da cin zarafin sarakunan fulani da cin zarafin wato manya-manya arewacin Najeriya da cin zarafin addinin Allah addinin musulunci cewa su dakatar da wannan idan suna bukatar zaman lafiya kira na biyu shine sarakunan mu na wannan kasar su yi gaugawar ɗaukar matake game da wannan matsala kira na biyu zuwa ga wato hukumar wannan kasar tun daga gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi musamman jihohin da wannan matsala ta shafa da kananan hukumomi lalle a yi ƙoƙarin a zo a nemo bakin zaren walwale wannan matsalar da ake cikinta haka a yi ƙoƙarin a nemo meye dalilan da suka sa bandis ke son tabuwayi mutane a yanzu sannan su gano wannan mutanen waye ya sa su wannan ta'addancin da suke yadawa a hali yanzu kuma lalle a yi ɗauki matakin dakatar da shi tun bata ɓaci ba kira na gaba shine jami'an tsaron da muka ƙari bayani a kan sunan ba da jima babba su san da cewa amana ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ba su wanda wannan amanar kuma za su tsaya a gaban Allah kuma Allah zai musu wannan tambaya wanda a musulmi da cikinsu ya san da haka wanda ma a kirista ya san da hakan wanda ma bai da addini to ya san da hakan ya san da cewa lalle cin amana ko duniya ko lahira Allah zai rama saboda ku nisanci zalunci ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne a ran tashin kiyama wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta yace Allah ya isa wani yake amana ta yake min dukiya ba da haƙƙi ba wani ya walakanta ni ya daure ni ba da haƙƙi ba wani ya ci zarafina ka ji tsoron wannan abun idan yayi maka addu'a wato wannan addu'a ba ta da shamaki tsakaninta da Allah Allah yana iya karba ta kai tsaye ko a wani lokaci ne saboda kai muna kira ga jami'an tsaro tun daga alƙalai zuwa ga su jami'an tsaro zuwa ga sarakunan gargajiya zuwa ga ƴan siyasa waɗanda suke jagorori ne su san da cewa amana ce Allah ya dora musu su san da cewa Allah zai musu tambaya game da wannan ya kamata su ɗauki matakin da za a dawo mana da zaman lafiya a wannan ƙasar ba hanyar wargasa ƙasar ba a hanyar dawo muna da zaman lafiya kuma a gano me ya kawo hakan da ana zaune lafiya ba wani tashi hankali kowa yana zaman lafiya shi me ya kawo rashin zaman lafiyar a hali yanzu a yi kokari a gano shi domin a yi maganinsa kira na gaba shine kira zuwa ga su sarakunan fulani arɗo arɗin fulani wallahi kun kun ba da contribution a wajen kaɗa ƴan uwanku cikin haɗari. kaɗa ƴan uwanku cikin musiba cikin bala'i sannan wannan abun ba zai kai ku tudun mun tsira ba don kuma ba ku tsira ba kuna gani abun da ke faruwa yadda ake biyar ku ana kashewa ɗaya bayan ɗaya wannan yana da alaka da abun da kuka yi domin shi Allah ba a zalumin ko wani ba idan ka zalunci dan uwanka shi kuma Allah zai turo ma wanda zai zalunce ka kai ma kanka so daga ku nisanci zalunci ku rinka shugabanci na adalci kira na gaba yadda ake ɗaukan sarakunan gargajiya da kima ya kamata a ɗauki sarakunan fulani da kima hakan domin abin da ke faruwa zaka iske a wani gari zaka iske mafi yawa mujarrata wannan gurin fulani ne sai ka samu wato sarkin fulani baya da wata kima a wurin amma kuma sarkin gargajiya a wannan gurin shike da kima shike da damar ya naɗa wannan ba sarakin fulani ya sauke shi ya je ya kawo mai haraji ya je ya yi mai komai shi kuma babu wasu kabilu na waɗanda ke jagoranta in ba ma waɗannan fulani ba mafi yawa in ka kula inda fulani suke da za zaka iske haka ke faruwa saboda akwai bukatar lalle a yi amfani da sarakunan fulani a ba su kima da za su yi ƙoƙarin su tsagulo marasa gaskiya daga cikinsu domin a hukunta su a yi amfani da malama addini domin su gano marasa gaskiya daga cikin su domin a hukunta su sannan wayanda ke da gaskiya kuma a yi kokari a kare musu mutuncinsu a kare musu dukiyarsu a kare musu waton addininsu. haka kuma kiran mu ta gaba shine zuwa ga al'umma gaba daya yan arewacin Najeriya sawa'un bahaushe kake sawa'un bafulatani kake sawa'un wace kabila ce cikin kabilolin da ke arewacin Najeriya masu ɗimbin yawa mu san da cewa wallahi ba abin da zai kai mu ci gaba sai haɗa kai guri ɗaya da sun junanmu wannan ita ce hanyar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ɗauka a lokacin da manzo Allah hijira ya koma Madina suka so juna suka haɗa kansu da juna wanda ya sa cikin ɗan takaitaccen lokaci sai gashi Allah ya ba su nasara sai gashi sun ci nasarar da ba yi bani su cikin mata ba cikin wayannan ɗan shekarkarun wanda wannan shi ke nuna ma ba abin da ke kawo na ci gaba a hali yanzu sai mu yi kokari mu haɗa kanmu guri ɗaya kuma mu nisanci jingina ta'addanci ga kabila ɗaya kowace kabila akwai ta kwarai akwai muguwa a ciki kuma babu wanda ke son na ƙwarai ba, ba wanda ke son mugu babu mutumin da ke son mugu mugu ko naka ne baka son sa saboda ka lallai ne a yi kokari a haɗa hannu guri ɗaya domin a yaƙi miyagu miyagun ba sa da yawa cikin al'umma mutanen kirki sun hi yawa amma gashi ana son a bari miyagun su hi yawa su rinjayi mutanen kirki idan kuma aka samu hakan fa miyagun suka hi yawa suka hi mutanen kirki yawa wallahi duniyar za ta tashi duniyar za ta tashi don hadisi Aisha ya tabbata mana da wannan cewa za a shahe su gaba ɗaya, sai dai ran tashin kiyama kowa a tada shi alaniyati a suna alaniyati saboda haka a yi ƙoƙarin tun miyagun ba su yawa ba a yi ƙoƙarin a dakatar da wannan ta'addancin a dakatar da kisan wanda bai da laifi ba a tabbatar da wanda za a kashewa mai laifi ne wallahi idan mai laifi ne aka kama ba mai bakin ciki idan an kashe shi amma abun bakin ciki abun damuwa kama mara laifi a je a kashe shi kama mara laifi a je a ci amanarsa a je a ci masa dukiya a je a talauta shi ɗaya rana ba inda zai yake kai kara ka dibi fa bandin nan da ta faruwa barayin shanu ake ce musu yau ba fulatani ba abin da ya gada in ba kiyon ba ba bai da bai da wata sana'a ba dan siyasa ba ba dan kasuwa ba ba manomi ba a'a makiyayi ne wannan nan na ya dogara nan ne sa nan ne shan shansa a ce ɗaya rana wai an zo an kwace mai shanun gaba ɗaya shanuwa sama da kaza a gargada kaji wai yan ta'adda sun zo sun sace shanuwa dubu ɗaya rana kuma su kama hanya da su kai ko naira dubu kasa ta ai kamata a gano ka balle ta wanda ya sace shanuwa dubu ya kama hanya ya tahi cikin daji kuma su je su bacin wai akwai gwamnati wai akwai hukuma wai akwai sarakuna wai akwai jami'an tsaro akwai yan sanda akwai sojoji akwai civil defense akwai waye amma wai duka a zo ana haka sai da aka talauta fulani gaba da aka sace musu shanu ba inda za su kai kara in suka kai kara ma kuma sun zana manama suna bakin ciki an sace musu shanu kana kai kara kuma dan sanda kuma ya cika yanzu alkali kuma ya cika yanzu wanda shine kasar da muke rayuwa shi ya kawo mana dukkan bala'in da muke cikin sa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki Allah ba mu lafiya da zaman lafiya nan zamu dakata insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karbi abun da muka yi Allah sa yi tasiri wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik